Oma. Umma. Umma. Oma tafiya zan yi. Ha, Basira, har za ki tafi? Ba za ki tsaya a gama kalmar abincin ba? Oma gara na tafi saboda na riga na san shi yanzu zai zo ya fara mita. To, gaskiya ne. To dan Allah ci gaba da hakuri kin ji ko? Kin san shi zaman aure ibada ne. duk abin da aka ce ko ibada ne dole su sai mutum ya haƙuri ki ci gaba hakuri haƙuri kin ji ko Allah ya miki albarka amin a ga mun da ƴan mazajen na kin ji yawwa ko wallahi Allah <laughs> ni ka ga yanzu zama wuce gaskiya ni ban so wuce ki yanzu dan Allah ta yi kin san wahalar da muka sha ni da ke dan Allah ki manta da zancen wannan sakaran mijin naki kawai ya zamto always kullum muna tare muna together a'a ba zai yiwu ba ka san yanzu mata iya da yaya na samu na fito yi ai ba zai yiwu ba sai dai kawai dai lokaci zuwa lokaci zan dinga kokari muna yana kira na ko shi hello baby ika ka ƙara so gani a bakin layin da shi kenan ina jiranki ki fito da wuri da allah Malam, da Allah so nake ka kai ni unguwar kan tudu. Nawa za ki biya? Nawa zan bayar? A ɗari biyar gaskiya muke karɓa ko yamma ta yanzu. A'a ɗari uku zan bayar. A'a, tsaya mana ce. Mu je kawai. me yasa in ka zo sai ka dinga zama a kan mota ba za ka shiga ka dinga gaisawa da ƙawaye na ba kullum bin ka nake mu shiga ka gaisa da su ka ki me yasa baby ki san dalili ba na son ki rasa da ni baby in rasa ka kuma me ka wannan zancen irin wannan da ta taɓa faruwa da abokina da budurwarsa ta dinga takurawa sai ya gaisa da kawanta suka je gurin kawar bayan sun gaisa wani dan kwanaki kin san me ya faru sai gani ta yi katin daurin aure da waccan gawar. ya isa ya isa bana ma son ci gaban zancen ya isa wannan ya isa wannan zancen in dai wannan ne to ni daga yau ma na bar zancen a batta ba sai ka shiga ba mu ah, je kawai a a a a baby ni yanzu in rasa ka a rayuwata ai rayuwata ta kare zuciyata da taka kafa tare suke harbawa rufa min asiri da Allah mu je Au, ashe ka dawo. Ana fuka. Wato kin ɗauka ban dawo shi ne ke tabbata na ki Amma ai ka san inda na je. Ni kake min shari ban wani san inda kika je ba kika san inda kika je. Me yasa kake zargi na ne? Na yi waya da mahaifiyarki. Ta gaya min lokacin da kika bar gida. Amma ka san daga hanya kamun a samu mota yamma ta riga da ta yi. Hmm, haba. Ta fa gaya min wajen awa ɗaya kika yi da barin gida. Bai ishe ki a cikin zonan ba. ina kika tafi ba ga tagi ba kai ku tashi ku canje uniform maza wallahi ki ji Allah ba zan taɓa yafi miki akan cin amana ta da kike yi ba ki san wannan kuma saka je yanzu gashi ina shirin haɗa mana girki mu <laughs> wala yanzu na samu wani emergency call zan fita dole sai na ga bakin nan da suka zo kin san business amma ni da ma yau da kika yi kwalliyar nan ai bai dace a ce kin shiga kicin ba <laughs> ba na son wani ki haɗa <laughs> wani hurɗa da hayaki <laughs> wallahi ba na son duk abin da zai haɗu da hayaki a ce kin yi ma ta'ammali da shi yau <laughs> ai yadda kike fresh din nan ki bari kawai in na fita muka gama in dan shiga restaurant in mana buffet kawo mana kawai eh? shi yasa nake kaunar ka wallahi son ka saboda kulawarka ba ka sa in sha wahala to ta yaya ke kala wahala ce ban san yadda aka yi na same ki ba ne to amma dai ka sa ka ga daɗe ba ko no ba zan daɗe ba but but mm, kin san me dole mitin ne kan mitin kan mitin so wani irin mitin ne haka kai kai to ai business ne haka in ka gama ta can sai can su ce a karisa can yau so nake in gama komai gobe ya zamo ranar kici oh, ina gida ko da ma gobe wuce ah, to shi ne da wannan ya <laughs> san menene dole ya zama rana na. ko dai zan dade ba zan dade da yawa ba amma dai zan dan dade din to ba hmm? matsala ba zaki min afuwa ai zan maka kin ga ina gama ko in zan shiga restaurant din sai in ce baby me yake da bukata ni dai ka san na fi son fruit fruit mm. a ah, na san dalili me dalilin <laughs> saboda kan kaya <laughs> bara da shi a lafiya Allah ya tsare <laughs> Hello? Nifa kasan ka san ba a haka da nifa nifa bana ba na son irin wannan abubuwan fa yanzu da ka kira mijina yana nan fa me zan ce mai saboda Allah yi idan ma kana bukatan wata magana ko kana bukatan gani na ba sai kai mun test ba yi nifa ba na son haka fa saboda ba na son in samu matsala da mijina fa to shikenan gaskiya ne kakka sake yi min haka ma sai kin taya ni ba kin ji ko? Mommy wani abinci ke mana. Abinci nake mana mai daɗi. Mommy me isa inarki yau ba ta ba mu alewa ba? Kar ki damu. Idan muka sake zuwa zan karɓa miki alewa ki kin ji ko? Mommy dama ina so miki wata tambaya me isa abban mu baya a son Ke kul ka in sake jikin faɗi wannan zancen kin ji ko? Abban ku yana son ku. me yasa su abban su kawata zainab iya san su kullum sai yi ta wasa da su abban ku yana son duk sanda kuka ji kuka ga yana wani abu kar ku yi mishi magana kin ji ko ki san saboda uzuri irin nashi na aiki kin ji yanzu ki koma falo ki je ki zauna zan muku abinci mai daɗi in kawo kin ji ko to shikenan babu komai zan kira ka insha Allah lafiyar ka zo kake ta faman kunci haka haba wannan matar ai al'amarin ta ya ishi rabuwa da ita kawai zan yi hankali na ya kwanta muri kana da hankali kuwa saki Allah ya baka mata ta gari amma ka kasa ganewa kullum baka da magana sai tayar da kanka hankali da masifa haba da Allah rufa kanka asiri ka ko san abin da ta yi mu sai ka faɗa wai a ce mace ki ce za ki je unguwa mara kin ce ki je unguwa kullum sai ki tafi yawo haka ake rayuwa kai kai muri Marwa kai har yanzu ba za ka bar wannan maganar ba ba za ka daina zargin wannan baiwar Allah ba ka manta cewa aure da zargi yana lalata shi no no no da Allah mu to kaga baiwa Allah nan izini tambaya abu na ce za ta je gida kuma na yadda na kuma yi da cewa gidan ta je amma wai da na kira gidansu sai a gaya min cewa ai ta da iya barin gida za ta ta dawo sun dauka mata isu gida amma kasan sai da dauke ta fiye da awa ɗaya sannan ta dawo gida in ba ganta ta je ba ina ta je mari ba za ka gane da muhimmancin mu wannan baiwar Allah ba sai in ba ta nan haba da Allah gaskiya to ni din ya kamata na zame maka aya yau wata nawa da Allah ya yi wa matata rasuwa amma kana kallo na kasa samun wadda za ta mai gurbinta ka san dalili kowace mata a wannan lokacin tsoronta nake saboda ina ganin ba zan samu mai irin halin matata ba ni ma baka na fama da ita ba muri ni dai da za ka ji shawarata tunda ka daɗe kana wannan maganar da ka daina ta har yau baka taɓa kama wannan bayar allah da wani abu da kake zargin ta da shi ba kar ka manta har gwada ta kayi amma ta tsallake wai ni wannan masifar wai me kake ta tsayi ne tun daga can nake jin iko ka ba masifa ba ce gaskiya ce mutumin ne dai abin da ka sani ne ya zo yana ta complain akan matarsa shine nake ba shi hakuri nake ba shi shawara akan ya kamata lokaci yayi da za a wuce wannan gurin mu kalli me gaba kuma zai haifa wai wai ma daga ina kake ne wala daga gida nake kawai na ga zaman gidan ya ishe ni kuma ina son yau in wataya eh irin jama'ar mu yau na ya kamata ni ma in zo in danyi danyi yar black market ina kuma dan cafkowa zan cafko ne ne ta taya na zama da daddare ni hira wai kai tsaya tun da ka ta mutu yau wata bakwai ko takwas shi kenan fa komai ya fita daga kanka amma yau zan haɗa ka da wata duma-duma ai na san irin testinka na gode kai ma kuma allah ya shirya ka wannan harkar bumburutun ba da ni ba in dai black market ce sha allah ba da ni za ku yi ta ba to karka yi bumburutu sai dan bumburutu amma wanda duk isa ba zuwa ya shiga gidan mai ya biya kuɗi a bashi mai a gidan mai a zuba masa ya eh. tafi bai saba zuwa gurin masu sayarwa a galan galan ka raina sana'ar kenan ba raina ne ba magana ne ke gaya mu muna yi kwantar da hankalinka ai ba haka bane eh shi kansa mai zuwa gidan man ya siya ranar da aka ce yau an janye ba mu a gidan mai zuwa bumburut bumburutun <laughs>